babban darakta mai kula da hukumar da ke fita da kayayyakin najeriya domin sayarwa mr olusegun awolo shine ya sanar da hakan ga manema labarai ya ce karancin kuɗi da matsalar tattalin arziki da najeriya ke fuskanta ya samu ne sabili da hasarar dala biliyan talatin zuwa arba'in da najeriya take yi a duk shekara a shekaru biyun da suka gabata lamarin da kuma ya haifar da matsalar tattalin arziki da 'yan najeriya ba su tsammaci hakan ba a cewar mr awolo idan har najeriya na buƙatar fita daga wannan matsala da take ciki to dole ne a gano wasu hanyoyi na fitar da kayayyaki domin samun kudaden waje da kuma karfafa takardar kuɗin naira sai kuma uwa uba samun kudaden waje daga gwamnatin tarayya da kuma na jihohi wanda ba na man fetur ba a cewar sa ya zaka hukumar da ke kula da fitar da kayayyaki ta Najeriya ta dukufa wajen ganin an samu kudaden shiga kimanin naira tiriliyan ɗaya da rabi zuwa tiriliyan biyar a duk shekara lamarin da ya ce zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin Najeriya Najeriya. To ko me ke haifar da irin wannan hasara da gwamnatin Najeriya ke yi? Tambayar kenan da naiwa masanin tattalin arziki Dr. Muhammad Dauda Kwantagora na Jami'ar Bayero. Wannan ikirari da shugaban hukumar da ke taimaka ma don sarrafa kayayyaki ana fitar da su kasashen waje watan NAPC inda ya kiyasta cewa Najeriya ta yi asaran dala biliyan ɗari saboda faduwan man fetur. Wato wannan ka kiyasta a kudin naira kusan dala miliyan 360 kenan Najeriya ta rasa a shekara biyu saboda faduwan man fetur. To illan wannan abu shine kamar yadda ake ake ta faɗi. A ita Najeriya an ka lura arzikinta ya dogara ne kacokan kuɗin shiganta ya dogara ne kacokan akan man fetur shi ko man fetur abu ne wanda yake ko kana da shi baka da iko kan farashin shi wasu kasashe ko kuma wasu bangarori na duniya su suke yi mashi farashi to yanzu saboda samun mai da aka yi kusan ko ina sannan kuma ita ma America kanta wadda ta dama ita ke sayan man ita ma yanzu ta samu nata mai din wato shell oil to duk wannan da kuma wasu al'amura na samun zaman lafiya da aka yi a wajejen kasashen laraba inda suke da man fetur to duk wannan ya jawo kudin farashin mai yayi kasa to saboda ita najeriya ta dogara da man fetur duk lokacin da farashin mai yayi kasa kudin shigan ta kan tagayyara har ila yau dai masana tattalin arziki da ma yan najeriya kamar gwamnatin tarayyar najeriya sun yi tafakin cewa komawa harkar gona shine mafita ga gwamnatin najeriya inda hukumar da ke kula da fitar da kayayyakin na najeriya ta bayyana cewa yanzu haka ma dai ta mai da hankali wajen fitar da kwara koko da kuma kwara kashu da kuma riɗi abinda ke samun kasuwa matuka a kasashen yammacin turai kamar yadda masanin tattalin arziki dr dr muhammad kwantagora ya ƙarin haske To mafita a nan shine kowane ƙasa tana kokari ta ga cewa bata dogara da abu ɗaya ba ko ma'adini ɗaya ko abu guda ɗaya na kuɗin shiga aka rarraba ko ina kafa. Misali Najeriya kamata ta kuma duba wani sauran ɓangarori kamar ta ɓangaren noma ta ɓangaren ma'adinai ta kokari ya zama da cewa akwai abu da ta kware da za ta rika sarrafawa tana fitar da shi wanda kaga wannan ko da an samu faduwan ah, kudin man fetur a ah, kuɗin shiganta ba zai yi na ƙasa ba kuma idan kuɗin shiganta ya ƙasa zaka ga cewa yana shafan yawancin al'amuran tattalin arziki na ƙasa misali za ga gwamnati ba za ta iya gudanar da ayyuka na samu na abubuwan more rayuwa ba sannan wani lokaci kuma zaka ga cewa dai kusan yanayin tattalin arziki tunda ita gwamnatin ƙasa ita ne mai ƙarfi da kuma tafi tallafawa akan gudanar da tattalin arziki to idan ba ta samun kuɗin shiga wadatacce zaka ga ya shafi ah, ayyuka daga gwamnatin tarayya har ƙananan hukumomi saboda su ma gwamnati gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi sun dogara ne akan kuɗaɗen da suke karbowa na ƙasa na dukiyan ƙasa da ake raba wanda shi kuma ya dogara kan kuɗin shiga da aka samu. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.